Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata, babi na 32. Hajiya kuma ta kasa tambayar ina Anti Maryam ɗin, duk da kuwa ba ta ganin ta. Wani irin mahaukacin tsoron aina o take yi. Idan ta ganta gaban ta faɗuwa yake yi. Nafisa ma haka. Wannan dalilin ne ya saka ta tattara ta ba mijinta. Duk da dama shi ma abin da yake so kenan. Dan dangi sun taso shi a gaba akan ta dawo gidan aurenta. Zaune Hajiya take tare a kan kujera ta rasa abin da ke damunta. Ga Laure da ke gefenta wacce lokaci bayan lokaci take saka bayan hannu ta share hawayenta, ta yi wani irin mungon rama. Hatta a fuska sai ƙasusuwa suka fito mata. Babu komai a fuskar sai idanu da haƙora ya ƙaƙau. Fitowa a ina yi daga ɗakin da Hajiya ta ware mata tana fito. Babu wanda ya iya ɗaga idanu ya kalle ta a cikinsu. Hajiya ko kin san wannan abin da ke hannuna? faɗin Aina'u tana mai kai mazaunanta a kan kujera. Dagowa Hajiya ta yi ta kalli hannun nata tare da girgiza kai. Sakawa a baki Aina'u ta yi tare da kunna laita ta kai kan wiwi ɗin. Ta yi masa wani irin zuƙa tare da faɗin wiwi ce. Zaro idanu Hajiya ta yi tare da yango. Laure kuwa babu inda jikinta baya rawa. Ga warin hayaƙin mara daɗi mai tada zuciya. Kuma babu wanda ya isa ya tashi a cikinsu. Sai da ta sha murɗi biyu sannan ta kwanta a kan tiresita. tare da ɗora ƙafa ɗaya a kan saman kujerar tana kallon TV. Can kuma ta jiyo ta kalli Laure tare da faɗin, "Ke tashi ki canza min channel zuwa NBC Action." Da sauri Laure ta tashi ta nufi wajen TV ɗin, daidai lokacin da Khalil ya yi sallama ya shigo ɗakin, domin shaida wa Hajiya yana son shi da Sara su tafi indiya domin a duba masa jikinta. Don gaba ɗaya result ɗin ta sata da aka yi mata asibitin bai nuna tana ɗauke da matsalar komai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya warin wiwi fa nake ji a ɗakin nan. Da sauri Laure da Hajiyar suka kalli juna sannan suka kalli aina da ta wani irin ɗaura fuska. Hajiya, tun kamin ya ƙarasa Hajiya ta yi saurin faɗin ni da Allah ka ishe ni da magana to ni na sha wiwin. Zaro idanu Khalil ya sai kuma ya mayar da dubansa zuwa wajen aina u tare da faɗin. Don ubanki ke ce kika sha wiwin ko? A watsa ta kalle sa tare da faɗin Hajiya ce ta sha. ko baka ji ta baka amsa ba. Wani wawan mari Khalil ya ɗauke fuskar Aina'un da shi tare da faɗin, don ubanki zo ki bar gidan nan tunda ba gidan ubanki ba ne. To sannu ɗan masu gida, wai kai Khalilullahi mai yasa baka da kawaici ne a rayuwarka? Ƙanwar matarka ce fa, ai ko don ta ka raga mata. Gaskiya ka ɗauki haƙƙi kuma ka bata haƙuri. Faɗin Hajiya rai a ɓace. Nuna Aina'u da ke riƙe da ƙunciye da hannu tare da faɗin. wannan ɗin zan ba wa haƙuri? Ki yi haƙuri Hajiya, ban taɓa tsallake umarninki ba, amma yau kan ba zan iya abin da kika umarce ni da na yi ba. Hajiya, hayaƙi ma ba son sa kike yi ba na sani. laura ko ina da tabbacin bata ma taɓa ganin wiwi ba bare ta kai bakinta. Yarinyar da ke fama da kanta ma ina ta ga lokacin shan wiwi. Na yi imani da Allah a ina uce ta sha wiwin nan. Kuma a yau ɗin nan kuma ba yanzu ba sai ta bar gidan nan wallahi. Da ƙarfi Hajiya ta ce, to kuwa za ka yi kafara don aina a babu inda za ta je wallahi. Wiwi dai ni na sha gama ma sauranta nan. Faɗan Hajiya ta hau waige-waigen inda za ta hango sauran da Aina'u ta ajiye a falon. Da sauri ta ce yauwa ga shi nan. A tare suka kai jiki. Ita ta kai hannu shi kuma ya kai ƙafa ya take sauran guntun wiwin don kada Hajiya ta kai hannu ta ɗauka. Ai Hajiya da sauri kika yi kika riga su ɗauka. Kin ga idan kika kunna kika yi zuƙa ɗaya a gaban gabansa wataƙila ya fi gasgata maganar ki. Wani irin shaƙa kalil ya kai mata tare da faɗin, Hajiya zan kashe yarinyar nan sai dai nima a kashe ni. Da sauri Hajiya ta taso ta hau kiciniyar kwata hannun kalil a wuyan Aina'un, da har idanuwanta sun soma firfitowa. Wallahi idan baka saki wuyar yarinyar nan ba zan tsine maka Ibrahim. Wani irin wurgi da ita ya sai da kanta ya bugu da santa tabal ɗin da ke ɗakin. Jiya kake ta tsatsa ya fashe. Take jini ya hau tsartuwa a kan aina wacce ni ta sulale ta some. Hannu Hajiya ta ɗaura a kai tare da faɗin la'ilaha ilaha illallahu Muhammadun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalilullah Da sauri kalil ya bar ɗakin a zuciye. Don shi ko a jikinsa duk da uban jinin da ya ga aina na zubarwa. Daga nan fita ya daga gidan gaba ɗaya domin ciku-cikun ɗin Sara. Hajiya kuwa gaba ɗaya ta ruɗe sai kiran sunan Khalil da ya jima da barin gidan take yi. Laure da ke zaune ita ma ko motsi ba ta yi ba. Addu'a kawai take yi a zuciya Allah ya sa daga su Banda ta yi ta wuce barzahu kowa ya huta. Ruwa firij Hajiya ta ɗauko ta fasa a fuskar Aina'un. A gigice ta farfaɗo tana zazzaro idanu. Can kuma ta tashi da sauri jini na ɗiga ta wuce ɗakin da ke mallakinta ta rufo ƙofa. Ba ta damu da ciwon jikinta ba ta matsa tafin hannunta da ƙarfi. Sai ga Khalil ya bayyana a immigration office. Suna magana da wani. Wani irin zaro idanu ta tare da faɗin barin ƙasar, to ai sai ku yi tafiyar in gani duk da kuwa na san idan asibitocin duniyar za ku, Sada ba za ta taɓa samun lafiya ba. Tafin hannun ta kuma matsawa, sai ga wannan mummunar halittar ya bayyana fuska a ɗaure tare da faɗin, to uwar 'yan ƙorafi menene kuma yanzu? Kallon gefe ta tare da kai hannu ta ɗauki kwalbar turaren da ke kan miro ta fasa. sannan ta yanki hannunta na dama tare da tsiyaye jinin a fuskar wannan mummunar halittar, sannan ta duka a kan gwiwoyinta tare da faɗan. "Don tsarkin tsafin Helopilafo, ka taimake ni kamar yadda kalar ya zubar min da jini, ina so shi ma ya ɗanɗana ɗacin da na ji wajen yin kuka da idanuwansa, ina son a yau a yi kukan mutuwa a cikin gidan nan, sannan a hana kalil fita daga ƙasar nan da matarsa, ba ma ƙasar nan ba." a sakar masa da tunanin wa matarsa magani ko da a wajen Kaduna ne. Ta ƙarasa maganar tare da tara kanta da ke tsiyayar jini a tafin hannunta, yayin da mummunar halittar nan ya saka harshe yana lashe duk wani jini da ke ɗiga a jikinta. Sai da ya gama lashewa sannan ya shiga babbaka mahaukacin dariya, tare da turo hannu ya dafa kanta sannan ya ɓace. limshi idanu ta tare da faɗawa bayi, don ta san ɓacewar yana nufin buƙatar ta zai biya. Khalil yana tsaye ji kamar an kwaɗa masa guduma a kai. Ya saurin dafa kan tare da tsugunnawa. Lafiya Khalilullah, abokinsa ya saurin duka tare da faɗin haka. Bai ce komai ba, amma ya daɗe yana jin wani irin wuwu a cikin kansa. Kamin ya miƙe ba tare da ya ce komai ba ya nufi wajen motarsa. Ibrahim, Ibrahim, abokinsa ya kiransa yana bin bayansa. Amma ko sauraron shi bai yi ba ya buɗe motarsa, tare da shiga ya ja ya bar wajen. Sai da ya nisa da immigration ofis ɗin sannan ya soma jin wasu wasi a cikin kansa. A Aina Uko canza kaya ta tare da yi wa kanta diresin, sannan ta kunna wiwi ta sha tare da kodin, saboda zuciyarta da ya yi zafi. Sai da ta zuƙi wiwi ta fesar sannan ta ce, Na rantse da girman Yesu Almasihu, ba don tsananin son da nake maka ba da wannan marin da fasa kan da kaman ba zai tafi a banza ba, da sai na kashe ka a yau dinnan. nan. Amma duk da haka, zaka ka biya ai. Nafisa na kicin tana dafa fasta Kasim na falo yana kallon TV. Kwanta akan kan resting chair da ke falon yana jiran ta ta kawo abincin. dan tun suka tashi ba ci komai ba. Honi kin kusa ya faɗi da karfi Ta yanda Nafisar za ta ji daga kicin ɗin. Yanzu in sha Allah faɗan Nafisa tana mai saka karar da ta gama wankewa. A gigice ta saki ludayin da ke hannunta tare da buɗe baki za ta yi ihu. Cak bakinta ya tsaya a buɗe ba tare da ihun ya fito ba. Jikinta babu inda baya rawa ga fitsarin tsoro da ke zirarowa daga jikinta. Ganin halitta mafi muni a gabanta. Harshe ya fito kamar na maciji ya caki wuyanta, ya shiga tsotsa jinin jikinta. Sai da ya tsotse kafsannan nan ta faɗi ƙasa yaran. Shi kuma ya kai hannu ya cire fayif ɗin gas ɗin tare da haɗa gobara a kicin ɗin. Sannan ya ɓace ɓat. Da mungun gudu kasim ya fito daga falo jin wani irin warin gas na bala'i. Yana tura kofar kicin gas ya wani irin uban tsalle ya bugi kansa. Kankace kwabo gaba ɗaya gidan ya kama da wuta. Gas ɗin nan kuwa haka ya dinga tsalle yana faɗa gidan makota. Kasancewar layi ne na masu kuɗi. Da na har an kira 'yan kwana-kwana na private. Kuma cikin ƙanƙanin lokaci suka iso suka fara aikinsu. Sai da aka fara cire wutar unguwar gaba ɗaya sannan aka shiga kashe wutar. mutane goma sha shida ne suka yi mummunar konewa. daga ciki har da Qasim mijin Nafisa. Gaba ɗaya tun daga kai har tafin kafa ya ƙone. Ana taɓa jikinsa fata ke biyowa. Nafisa kuwa tattare da gwargwajajjen naman ta aka yi, don wasu ma sun manne a jikin tiles da wuƙa aka kankaro. Babu abin da ke tashi anguwar sai koke-koken mutane. ‘Yan uwan ƙasan kamar za su haukace. wasu suka nufi asibitin da aka kai shi wasu kuma suna tare da da gwargwajajjen naman Nafisa. ya LTG Abdallah suka kira, sai dai ba ɗinsa bai shiga don jiya ya bar ƙasar zuwa China. Mayar da akalin kiran suka yi zuwa ga Abdulhakim, shi kuma ya kashe wayarsa gaba ɗaya saboda tashin hankalin da yake ciki. Khalilullahi da direbin zai dawo gida wayarsa ta hau ringin. sai da ya fakin sabida bai daga kira idan yana direban sannan ya fikin "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" shi abin da ya dinga maimaitawa har ya sauke wayar a kunnensa. Haɗa kai da sitiyari ya wasu zafafan hawaye na zubo masa daga idanuwansa. Ya jima yana hawaye kafin ya yi wa motar ki, yana bacan gidan kasim ɗin. Tun daga nesa da layin yake hango hayaki da ƙauri, duk da an samu nasarar kashe wutar. Fakin yayi yi fa inda 'yan uwan kasim suke. Maza huɗu ne da mata biyu. Matan sai rusa kuka suke yi. mazan kuma sun yi jigum-jigum suna kallon naman Nafisa, kai tsaye wajen da gwargwajajjen naman ya yi, tare da duƙawa yana kallon wasu maƙudan hawaye na zirarowa daga idanuwansa, jikinsa har rawa yake yi tsabar tashin hankali. Allah ya ji kanki Nafisa, Allah ya sa kina cikin rahamarsa, Annabi ya san da zuwanki. Yana kawowa nan ya fashe da kuka tare da saka tafin hannunsa, ya rufe fuskarsa. sai da makutarwan Kasim ya ɗago sa tare da janye sa gefe, yana bubbuga kafaɗinsa alamar rarrashi. Haɗa kai da bango Khalil ya yi hawaye sun kasa tsayuwa daga idanuwansa. Da ƙyar ya iya kwantirolin kansa, ya fiddo wayarsa daga aljihu tare da kiran nambar Yaya Abdallah. Wayar bai shiga. Sai ya kira layin Yaya Abdulhakim, shi kuma switch off. Sai ya mayar da akalar kiran zuwa ga layin Uncle Amiru. Bugu biyu ya ɗaga tare da faɗin. Tun da na ga kiran ka na san ba alkhairi za ka faɗa min ba, don haka nan ba ka kira ka gaishe mu balle kuma yanzu da ka aure, kana ganin kanmu ɗaya. Allah ya yi wa Nafisa rasuwa ta hanyar gobara, yanzu haka ina can gidanta. Shi ne abin da Khalil ya faɗi tare da yanke kiran ba tare da ya bari Uncle Amir ya dira salatin da ya ɗauka ba. Uncle Amir a gigice ya kira sauran 'yan uwansa a waya, ya shaida musu. nan da nan saka haɗu suka yo gida wajen Hajiya, maimakon su wuce can gidan Nafisan kai tsaye. Hajiya na jin sautukan muryoyinsu yayin tahowarsu ta ji gabanta ya faɗi, don ta san zuwansu ba alkhairi ba ne. Ɗayan biyu ne, ko sun zo neman kuɗi ko kuma tijarar da suka saba yi mata. Babu sallama suka faɗa ɗakin kasancewar ƙofar buɗe take, don Hajiya ba ta kulle ƙofa ba, idan dai ba dare ba ne. Bilkisu ashe abin da ya faru kenan. Allah ya ji ƙan Nafisa, oh, yaushe 'yarta ta koma, ashe ita ma tana tafi? Da sauri Hajiya ta miƙe tana faɗin ban gane me kuke faɗi ba. Nafisar ce ta mutu Nafisa tawa. Kallon kallo aka shiga yi tsakanin su Uncle Amuru, don sun ɗauka ta san da mutuwar. ankul Shamsu ya ce kenan baki sani ba. Ɗazun nan Khalil ya kira Amir yake faɗa masa gobara ta kama a gidan duk sun mutu har da mijin. Hannu Hajiya ta ɗaura a kai tare da faɗin. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" sau uku sannan ta faɗi ƙasa somamma. laura a sittin ta fita ta nufi ɗin anta Maryam ta shiga bugawa da ƙarfi. Yaya Abdulhakim na fitowa ta kamo hannunsa ta dinga jansa har ɗakin Hajiya. Da sauri ya nufi Hajiya yana jijjiga ta tare da tambayar mai ya faru da ita. Uncle Amir ne ya shaida masa abin da ke faruwa. A gigice so makarantu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Can kuma ya cicciɓi Hajiyar zuwa mota ya fita daga gidan zuwa asibiti, shi da Laure. Su Uncle Amiru kuma suka wuce gidan Nafisa. A can asibiti kuwa jinin Hajiya ya yi mungon hawa. Yayin Abdulhakim bai bar asibitin ba sai da Hajiya ta farfaɗo. Aka saka mata da rib da kuma allurar barci. Bai samu sallar gawa ba domin yayyafa wa naman ruwa kawai aka yi. Saboda yadda ta yi da gwargwaje. Khalil ne ya ce ba sai Hajiya ta ganta ba. don ganin naman Nafisa zai iya jefa ta cikin mummunan hali. Ko shi da yake namiji kuma dakta ba karamin tashin hankali yake ciki ba. Suna dawowa daga makabarta da ya halarci mutane da yawa don maza da matan anguwar kowa sai ba da shaidar alkhairin Nafisa yake yi. Sosai ta samu shaida mai kyau daga 'yan anguwa da dangin mijinta, nan surukarta har yanzu ba ta cikin hayyacinta. Wani mungun tashin hankalin suka kuma ta rasuwa. Gawar Qasim mijin Nafisa aka dawo da ita shima ya amsa kiran Ubangiji, domin ba ƙaramin kunaye ba, ya riga ya dahu sosai. Khalil dai ba karamin tashin hankali suka gani ba a ranar. Ya yi wani irin zuru-zuru kamar wanda ya shekara yana ciwo. Haka suka kuma yi wa Qasim sallah bayan an yayyafa masa ruwa, don shi ma namar jikinsa sai zagwanyewa yake yi. Bayan sun kai shi makwancinsa sun dawo, sai suka shiga gidansa ƙasim ɗin aka yi wa juna gaisuwar mutuwa. sannan shi da Laure da yaye Abdulhakim suka wuce asibiti wajen Hajiya. Duk da ƙanwarta Antiya Gana da Antiya na suna tare da ita. Gaba ɗaya duk wanda ka kalla tsakanin yaye Abdulhakim da Khalil ba wanda bai zama abin tausayi ba. To ma yi saurare.